وكنهنا بركنك الذي لا يرام إنه تيقن قلوبنا أنه لا إله إلا أنت وأننا لا نهلك وأنت معنا يا رجاءنا فارحمنا بقدرتك علينا يا رجاءنا فارحمنا بقدرتك علينا يا عظيم يرجى لكل عظيم يا عظيم يا حليم أنت بهاجاتنا عليم وعلى خلاصنا وقدائها قدير فمن علينا بقضائها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم استجب لنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم استجب لنا يا نعم المولى ونعم النصير وأجل لنا بفرج من عندك ربي وأجل لنا بفرج من عندك ربي وأجل لنا بفرج من عندك بجودك وكرمك وارتبائك في علو سمائك إنك على ما تشاء قدير اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin wannan abin da a littafinmu a targhib wa tarhib a mun kwana babu nuzulin rajuli a ƙabla almara wato idan akwai abin nan namiji da mace cikin gawa wato an ɗauko su za a ajiye su to akan fara sauke namiji kamar a sauke mace a kabara na al’imamu abu ali al’usain bin muhammadin arkadi a kabara na abu dawusan arziyadi uh, a kabara na abu hamidin abu hamidin wato ahmad bin Muhammadu bin yahaya ibn bilal haddasa na abu abul azhar أحمد بن الأزهر ابن منيء العبدي حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليه فليه هو سليمان عن هلال بن علي ابن أبي أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك رضي الله عنه يا شيخ shahinna bintan talli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mahalarci ɗiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda za a turbuɗe wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisa ala qabri annabi yana zaune gehen kabarin wannan da ya tashi za a ruhe ta annabi yana zaune gehen kabari fara'aitu ainihi ta da ma'ani sai na ga idanun manzo Allah ta da ma'ani tana zubowa da hawaye wato manzo Allah yana hawaye ya ce ta rasu sun makala sannan manzo Allah ya ce hal minkum min rajulin lam yuqarif al-laila cikin ku akwai mutumin da bai sadu da iyali ne ba yau fa abu dala ana ya rasulullah abu dala ya ce gani ya rasulullah qala fa anzil annabi ya ce to sauka shiga cikin kabari fa nazala fi qabriha sai ya sauka wato shi abin na na wannan abokin annabi sallallahu alaihi wasallam abu dala sai ya sauka cikin kabarin kamin a miƙa mai wato yarin yadda za a yi wa. Kunga yadda ake yi kenan kuma in son samu na idan mace dai za a ruhe ta to wanda zai rika ta ya shigar da ita kabari an yi son wanda bai sadu da iyali ba wannan daren hada hadisun sahihun wannan hadisi ne sahihi akhrajahu muhammadu an Muhammadu bin sunani an fulai bin suleiman kala wa kala ibn mubarak wa ibn mubarak ya ce kala a arahu ya ani azamba yana ganin yana zaton abinda annabi kani da yace cikinku. abin na halmin kummin rajulun lan yi ƙarif allaila ya ce in ji falaihu ya ce ina zaton abin da annabi kari azamba cikin ku akwai wanda ga sani ne bai yi saƙo ba yau a daren gada ya wuce ƙala rahimahullah falaihu ya ce abin na awwala mai littafi ya ce awwala falaihun ƙaunar, falaihu ya yi tawilin maganar annabi lamir ƙarif ai lam yadhnib wato bai yi zunubi ba wannan shine tawilin hulaihu wakila ko an ce lam ya qarib alam lam ya qarib ahlahu ma'anarsa lam ya qarib laila wato bai kusanci iyali ne ba da dare an ce wannan shine fassarar haƙiƙanin magana bi dalilin annahu dakara laila saboda ya ce lam ya qarib laila alhali war garibun min zalikal fi'l abin da hirin jayi game da saduwar namiji da iyali ne ko bin laili ya yi aukuwa da daddare sai aka ce to abin da annabi kani akwai wanda bai sadu da iyali ne ba da daddare don ya zo ya karbi wannan yariya cikin kabarinta kala kadabi wa fihi cikin wannan hadisi annal lirajuli an yatawalla dukhula qabri qibla ashe ya halitta ga namiji ya jibanci shiga cikin kabarin yariya karama wadda ba ta balaga ba ya sauke ta cikin kabarinta Wai yuslihu min sha'ani a? ya gyara sha'anin rita wadda ba babba ba wa yushbihu an yakuna al-mayitu bintan libadi banati yace kuma ya yi kama da wannan mataccen wato gudata daga cikin ɗaya ne alaihi salam fa abin na fa fa abin nan buniya sai aka tona mata wannan abin nan kabari wato an ka shigar da ita ciki wato fa nusifa bafi an ka jingina ta gare shi yana yi wa cikin ɗaya naita aka jingina ta gare shi wato ba hakikanin ɗaya ce wanda ya haifa ba kala shafi'i shafi'i ya ce wala yadkhulu mayyita qabrahu illa rijal idan an zo makabarta za a shigar da mutum kabari to babu mai shigar da shi kabari ko namiji na ko mace illar rijal sai maza ba a zuwa da mata kabari a ce su turbuɗe mace namiji ka turbuɗe namiji shi ka turbuɗe mace kuma don kun ga wannan ai mace ta inda mace na zuwa kabari ta turbuɗe mace to da mace aka sa ta turbuɗe ta to amma da yake bai yiwa a sa mace ta fete wannan aiki namiji na an ka sanya saboda haka wala yadkhulul mayyita qabrahu ba mai shigar da matacce kabari ne illa rijal sai maza ma kanu na muddin da ana samun su su maza muddin da ana samun su amma idan an kai wani wuri na da al'amari ya faru babu maza sai mata to wannan kun ga daban wa yadkhuluhu fihi abinna abqahuhum kuma cikin mazan sai a diga wanda ya hisa ƙihu sai a ce ya shigar da wanda za a shiga kabari wanda ya fi a afqahuhum wa qarabuhum rahimun kuma a dibi wanda ya zama kusa gare ga zumunta idan za a sa mutum kabari wanda ya zama kusa gare ga zumunta to shi aka sanyawa wa uhibbu an yakunu wutar? shafi yace kuma ina son su zama wuturi su waɗanda za su sa shi kabari salatatun su zama mutum uku aw khamsatun ko su zan mutum biyar ba ni son a sa mutum biyu ko mutum hudu na yi son a sa su wuturi mutum uku ko mutum biyar ko mutum bakwai ko mutum tara ko sha ɗai ƙala shekhu mai littafi ya ce rahimahullah wa ruya an ruwaito annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ga salahu aliyu lokacin da manzo Allah ya rasu wanda ya mai wanka Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Walfadalu, da kuma ɗane shi aliyu fadalu wa usamatu bin zaidin da usamatu bin zaidin zaidin nan da aka yi sani zaidu bin muhammad wanda qur'ani ya sauka a kai ne to ɗane yana cikin waɗanda suka yi wa manzo Allah wanka sallallahu alaihi wasallam wa hum adkhiluhu qabrahu kuma su sun katalla ne su daga ƴan uwan nashi wayurwa kuma ana ruwaitowa annawa adkhalu ma'ahu abdurrahman bin auf wato sun shigar tare da su akwai abdurrahman bin auf wa'anda

to ai don shi na an kace wanda aka ce ma Zainab kuma lokacin da ta yi wa Fati a yi mata sallah a tana cikin na harko harko waɗanda sun ka mutu bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to na yi mata sallah tare da Umar fa kabbara arba'a Umar ya yayi kabbara guda hudu kamar wanda aka wa kowa ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم da يدخلها قبرها bayan an gama sallah sai umar ya aika wa mata annabi kiyoshinta ita wannan mata ya aika musu wa zai taho ya shigar da ita kabarinta fara sallah ilaihi sai suka aiko mai yudkhiluha qabraha man kana yaraha fi hayatiha namiji ka turbude ta kuma wanda yana ganin ta lokacin rayuwarsa wanda lokacin rayuwarsa yana ganin ta kun san mata annabi lokacin rayuwarsu babu wanda ka ganin su sai dan wasu to wanda ka ganin ta lokacin rayuwarsa, to da tana da rai to shi zai shigar da ita kabari kun ga cewa suka yi babu mai shigar da ita kabari sai dan wanta kala umar ya ce sadaka na sun yi gaskiya kun ga aika musu na yi ba abu na wanda za su yi ba su amma ana ba mutum haƙƙi ne jahili abda bambanci don jahili in ka ba shi haƙi ko ba shi na bai san ba shi na ba yana awa ne amma wanda an malami in ka ba shi haƙi ya san ba shi na bai hawa in ya san ba shi na ba don haka sai mata annabi da umar ya ba su wannan haƙƙi ya ce kishi ya kuta ko adda haƙƙi gare ta kuna da haƙƙi gare ta lalle suna da haƙƙi gare ta amma ba na shigarwa kabari ba sai suka aiko komai cewa ya shigar da ita kabari ma abin da wanda ya kasance man kana ya raha wanda ya zama yana ganin tafiya ya a cikin rayuwarsa wanda kuma ka ganin cikin rayuwarsa dan uwanta na tunda Allah ya sa sha maki kowa bai ganin su sai yan uwansu Umar ya ce kala sadaka na ya ce mata da sun haɗu gaskiya wanda ka ganin ta lokacin rayuwarta dan uwanta ke shi kai mata shi ka shigar da ita cikin kabari kun ga abin da a wannan kenan yadda aka shiga wa kabari ku bar dururin kuna kama gawa ya an ka ku bari yan uwanta su ɗauka. in sun ka shiga cikin kabari an ka sa komi an ka rufe to wajen zuba kasa ko ma sai ku zuba ba ku da dai babu kaifa yu'khadhu al-mayyitu min shahid al-qabr babin bayanin yaya za a rike matacce daga ramin kabari wato ya an zo ramin kabari yaya aka rika matacce ya an zo ramin kabari don kuma hadda da rikawa sai an koyawa mutum wanda aka rika gawa hadda da rikawa sai an koyawa mutum wanda aka rikawa أخبرنا عبد الوهاب بن al الكسائي أخبرنا عبد العزيز بن عامر الخلال حدثنا أبو العباس العسم حوالي سند وأخبرنا أحمد بن أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أبو بكر شين أحمد بن حسن الهيري حدثنا أبو العباس العسم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن الثقة أمن تتوسم بام لاباري عن عمر بن عطاء عن إكرمة عن ابن عباس daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma kala fi'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi wa manzo Allah to sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shigar da manzo Allah kawari min qibali ra'asi daga wajen kai ne wato in za a shigar wajen kai aka fara saukewa cikin kabari kamar a sauke Ya yace haka an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba a fara sauke kawawo sai an sauke wajen kai to kun ga in ba a sa wa'anda an masana ba to wurin da an kugo zaka karanta shi ka ce ko har aje kai sannan ku aje kawo nan zaka koya musu karatu sai ka ce ah, in nan na za ka koya musu sai ka ce a sa kai wani ce a'a a sa kawa kuma ko kawa idi bai taɓa yi ba shi koyi jariya da kai saboda haka akwai buƙatar su zan sun san abin kamin a ta hori ya zan sun sani aiki ɗaya za su yi amma idan ka zo nan na za ka karanta shi su to kana iya ce a na wani ya ce ba a yi kaza ga wani za a yi kuma in yana da ƙarfi yarin rinjaye ka a taso a ce malamin ga kun ga dan malamin can duk inda an gaje sai ya ce kaza ya bata maka suna saboda haka koya musu aiki waɗanda sun ka sani suna waɗanda aka sawa su yi wannan aiki قال رحمه mai littafi ya ce اختلف ala العلم في احد الميت من شفيع القبر malamai sun yi sabani game da rika matacci bakin gehen kabari shin dama aka fara rikawa ko hauni malamai sun yi sabani fa za ba ba zuhun sashen malamai sun tsaye ila anna aljanaza tuda cewa lalle janaza ana azata fi asfalin kabri a ƙasan kabari wato gehe ne ana aji janaza gehen kabari ya ka ɗauko idan za a shigar ku sai a ɗauka wai sallu a fara shigar da shi min ƙiba da ra'asi daga wajen kai ne in an zo ku ga sai a aje ta bakin kabari in masu sawa cikin kabari sun kasau za su sawa sai su fara shigowa da wajen kai cikin kabari sannan a shigo da wajen kawo wabi yi ƙara shafi da wannan hadisi shafi ya yi fatawa don ku je ibn abbas ya ce haka an fama ba Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana guda kenan wa minhum man qala yu'khadhu min qibla al-qibla cikin su akwai suka ce ba wajen kai ne aka kama wajen al-qibla bangare ne na wajen al-qibla kun ga kirji ne ke wajen kirji ne aka fara dauka min qibla al-qibla wanda kadima al-qibla wa ilayhi zahaba sabon ra'i malamai ma'abuta ra'ayi akan wannan son ka tai ma'abuta sunna ko akan sunna annabi sun ka yi. aka ce to ku abin nan sabon ra'ayi dan mi kuka ce haka ne suka ce limaru waya an na abbas saboda abin da aka rawaito daga ibn abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala qabran laylan annabi ya shigar da wani cikin eh, dakhala kabran annabi ya shiga kabari lailan da daddare fa fa usrija lahu sirajun sai an ka kunna mai hitila don cikin duhu sai an ka kunna mai hitila fa akhadha min qibali qibla sai ya kama matacce nan daga wajen alqibla wa qala sai ya ce mai rahimaka Allah Allah shi ma rahama in kunta la'awwa lalle mutum kake mai mai da al'amari ga Allah talla allil qur'ani mai yawan karanta alqur'ani annabi ya ba da shaida gare ya ce kai awwahan kake mutum mai yawan mai da lamari ga Allah wato mai yawan kuka yana yawan kuka yana ibada kuma talla allil qur'ani mai yawan karatun qur'ani sai dai wa isnaduhu da'if wal awwal huwa al mashhur wancan hadisi na farko shi an mashhuri bi al hijaz kasar hijaz duka shine mashahuri haka suke yi duka a ƙasashen larabawa haka ake yi wa da an kawa annabi duk haka suke yi su ma waro ya kuma ruwaito a nabina abbasin a nabina umar radiyallahu anhu ma daga abdullahi bin umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza adkhala dakalar mayyit al-qabra annabi ya kasance idan ya shigar da matacce kabari in zai shigar da matacce kabari qala bismillah wa billahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan kalmomi ana so in za a sa matacce kabari a wade su bismillah wa billahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan za a sa mutum kabari to ana so a hudu wannan ba dole bane amma da duk wanda ya iya to sunna na yace haka nan tunda kun ga haka manzo Allah kai sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya iya sunna ne yace haka nan wa bi riwayatihi wa bi riwayatihi cikin wata riwaya ta shi wato mamakon wa ala ta rasulillah sai a ce wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bismillah wa billahi wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam to haka yake so a ci in za a sa matacce cikin kabari wani hadisi sahihi abinda ya tabbatar kenan idan za a sa matacce kabari a ce bismillah wa billah wa ala sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ala millati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ruya an sa'id ibn musayyib kuma an ruwaito daga sa'id ibn musayyib radiyallahu anhu kala hadartu abdullahi bin umar ya ce na halarci abdullahi bin umar a anhu na halarci abdullahi bin umar fi janazatin a wajen wata janaza falamma wada'aha fil lahadi sadda ya ɗauko ta zai arata cikin kabari kada sai ya ce bismillahi wa fi sabilillah sai وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ما كما أنا فقنت واتو سيد بن مسيبة آخر المتقدمين شيري أهل الدين صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنهما da Umar ya ɗauko gawa zai sa cikin kabari sai ya ce bismillahi wa fi sabilillah wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ayyuka halin dai ba su ayi sumbum da baki ana a doko shi dai ayi sumbum da baki a kyale ana so a yi kalma daga cikin kalmomin nan in duk baka yi kowane baka ce bismillahi kowane hadisi da lahi ya fara cikin hadisan da duka kowane da lahi ya fara to da da ita ce bismillah Allah ya farta mana a kan ta akaza bi tasawiyati ne? shi Umar lokacin da ya shiga wajen daidaita ƙasa wato kunku wato ƙasa wanda ake azaba mutaccen Allah da cikin kabari ala Allahumma ajirha min ash-shaytan wa min azab al wa min wato akwai wani kunku da aka aza wajen kai in za a ya an samu to shi wannan kunkun kamar hilo ne kama gare shi to da umar ya kawo wajen ɗauko wannan kunkun sai ya ce Allahumma ajirha mina shaidani wannan gawa Allah ka tsirar da ita daga shaidan wa min azabil qabri ka tsirar da ita daga azabil qabri wa min azabin nari ka tsirar da ita daga azabar wuta ma sauwar katiba alaiha lokacin da ya daidaita turɗa bisa kan gawar da an ruhi an sa da rijiya da kwangi an zuba turɗa da sama to lokacin da ya daidaita harkasi barairan nan bisa ga ga kabarin shi umar kama sai sai janibar kabari gehen kabari sun maƙala sannan umar ya ce allahumma jafil adda min abin nan min ha, ya allah wannan gawar ka ta ƙasa daga ta wato waɗaɗa mata kabarin ta zan ƙasar kabari ba ta kusa ga gehe ne na dama ko gehe ne na hauli wasa'ada wasa'id bi ruhiha Allah ka ɗaukaka ranta ai sama da shi walaƙiya malaka ma malaka rewana ka gama ta da mala'ika rewana wai bi ma'ana ka sata zama ya aljanna don kun san rewana shi aljanna ya ka shugabanci to ka gama ta da mala'ika rewana to da ya gama mai ruwa ya ce fakulta sai ni ce mai ashe'un sami ya taho min rasulullah wannan abin da ka faɗi wani abu na da kajiya ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shay'un sami'ta wa min rasulillah wani abu na da kajiya ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ra'ayin ta sunna ta ko ra'ayi kala bala yace eh na jiya ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne jiya na yi kun ga duka waɗanda abubuwa na da zaka diba abin da ka yi sauki gare ka kai duk abin da ya yi maka sauki sai ka aikata shi ya kuma an roito an miki samu daga malam miki samu an ibn abbas radiyallahu anhu qala jallala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra sa'adin da sawbihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta abin ruhi ya ruhi kabarin sa'adin da saubihi da ne ya rufe kabarin nashi ya yi masa inuwa sai dai wafi isanadihi da abu ga isanadin hadisa akwai rauni wayarwa kuma ana ruwaitowa anna abdullahi bin zaidi lalle abdullahi bin Yazidi, hadar janazatan janazata alharis al'awar kusa akwai wani mashahurin malamin hadisi alharisu al'awa to abdullahi bin yazid ya halarci jana'iza wannan bawan Allah fa ba an yasdu alaihi sauban ya kiyarda wato abin an ya yasdu alaihi su lulluba saboda kun san harisul awar mashahuri na ya shahara kwarai da gaskiya ya hadisi saboda haka babban mutum na duk da yake dai ana hadisai ne suna da akwai suka ga wasu cikin malamu zuwa ga harisul awar saboda cewa ƙarshen rayuwa ta wato kamar ya ɗan samu raunin harga ƙarshen rayuwa ta ya samu raunin harga saboda haka wanda ya sa hadisi ne na harko bai da matsala wanda ya sa hadisi ne na ƙarshe ya samu raunin harga suna ɗan saɓani ga wannan amma dai mashihurin malami ne ga ruwa ya hadisi mutane sun girmama shi sun so azuba ne a lulluɓa mai wa ƙala innahu rajulun sai shi abdullahi bin yazid ya ce a innahu rajulun ai shi namiji ne wa kana abdullahi bin yazid ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam shi abdullah bin yazid ga tabi'ina ne ba sahabi bane amma dai ya taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai yi ruwaya gare ba don bai yi girman da ya kai karatu makaranta annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ana zuwa da shi ba karatu ya kai ba ana zuwa da shi yayin zaune ana karatu shine akan ya ga annabi sallallahu alaihi waru ya ana aliyu kuma an ruwaito daga aliyu na abi daliba annahu kala innama yasnau hadha bin nisa aliyu ya ce ana fata ne a wannan kabarin mata kenan wa yudfannu mayitu mustaqbil al-qibla in za a toba da matacce dai a tabbatar da an ruhe shi ya diga al-qibla ala jambi la'ayna gehen jiki ne na dama wato gehen hannu ne na dama na aka ajiyewa kasa shi yasa kun ga kai nai yana dibiyan kudu kawahu ne yana dibiyan arewa idan za a ruwe shi ali abi ya ce haka za a yi kala umar umar ya ce Wadda zakara ka'aba umar ya ambaci ka'aba wallahi ma hiya illa a hajaran nasabaha allah qiblatan li ahya'ina wa yuwajjahu ilaiha mautana umar na magana ya ce wallahi ita ka'aba da kuke gani ma ya a hajaran ba Allah ba ce ba a bauta mata ba a rantsuwa da ita ba a sha don albarkar ka'aba ba a cewa ya ce duwatsu na kawai an ka tattara an kai gina duwatsu na kawai nasabaha Allah Allah ya kawo mana sunan wurin ya zama kiblatar da haya ina ya zama alƙibla ga masu rai cikin wayanda sun ka mutu sai su yi dibita in za su yi sallah wari wajen ilaiha mawuta na matattun muku in sun ka mutu in za a tobe sai a mai da wasu kasu su dige ta ya ce amma kafa ɗauka ita ka'aba wani daraja a gare ta da kanta Allah ne ya ala mana ita don mu dige ta ga ibada ba ta kashewa ba ta rayawa ba ta azaitawa ba ta talautawa ita ka'aba shi yasa kun ka gaba a son ana sha kowane ɓangare nata ya ana tsawazi ba a sa ana wani kowane ɓangare ta amma dai ya halitta a shayi hajjar da yamani da hajjar aswad a shahi su a yi addu'a ya halitta wannan dutse na aljanna hajjar aswad daga cikin aljanna an kaɗo ko shi kuma shawa ta yana warkar da mara lahiya idan mutum bai da lahiya ya samu kai gare shi ya shawai ana tsammani ya warke in ya yi addu'a ya shaye shi ana tsammani Allah ya shi addu'a ce haka na alemani shi ma shi yasa kun ka ga darasinmu abin na ga sha'anin aikin hajji bana a badariya da annabi ya zo wurin ya sa kai ne ya tsotsi dutsen da kai ne ya daɗe yana addu'a yana kuka kamar ne ya hita da ya gaji ya taso ya baya da ya ga umar sai ya jawo shi ya umar kahuna ta kabla abaratu wa ta jabu dawa sai ya tsira umar shiga umar nan na aka zubar da hawaye na aka kuka kuka ya umari kuma nan na aka an tasowa to shi wannan babu da a shahe shi akwai wata ruwaya da ta zo cewa tsakanin alhizam da hajjira a da ana shawa ce ga ɗawasan babban annabi adam ya yi mantuwa sai ya ci ita aljanna an kai sai da aljanna ya yi tsaye bai yi zaune ba shekara ɗari uku hawaye ba su ɗauke ne ba kuka ɗaya kai kamar rai da ya rika inda ya aka sauke shi sai Allah ya ba shi umarni ya tura ya aikin hajji ya zo aikin hajji ƙasa bai hau jaki ba bai hau doki ba ƙasa daga indiya zuwa garin makka sau dubu ya zo aikin hajji to tahowa ce ta harko yana cikin damuwa da bakin ciki sai an ka sauko mai ɗakin ka'aba ya sauko ƙasa to sai ya samu nasuwa sai ya tsere hawaye suka ɗauke mai bayan shekara ɗari uku to sai ya zo ya yi aikin hajji inda tsaki to da ya ƙari ya zo nan abin na almultazim tsakanin hajjar aswad da almizabu almultazim da ya gama da wahi ya rungumi wurin ya aza hannuwa na ya rungumi wurin ya yi addu'a Allah ya ce ɗauki hannuwa, ba kai ba wallahi duk wani ya zo cikin al'ummarka da duk abin da ya tori shi ya yi wani kai ga ina gabata muku wani to da annabi adam ya ji daɗi sau dubu yana zuwa wuri to wannan ruwaya malamai da yawa sun yi aiki da ita cewa na hura ana shawa ta shi yasa kun ga wurin koyaushe mutane na ture-ture ana shawa ta amma ba kowa ka iya kai can ya shahe shi an shi addu'a Allah ya ce na rance da Allah ina an sa maka addu'a kamar da ya ce wa annabi Adam saboda wurin isa wurin na sai yaro yanzu dai sai yaro karami shi ma in ba dubara aka koya mai bai yana wahala amma in dai an koya mai wanda zai iya shiga yana iya shiga cikin sauki amma in ba babu koyarwa to zai shiga amma dai yana wahala akwai wahala kwarai za ku ga maza da mata wurin duk suna da labarin hadisin gani na amurka amurka wanda Allah ya ce ma annabi Adam suna da labari ne kwato kokari ya kai kai can shahari kayan da ya tawo su ya Allah ya gafarta mana Allah ya karfafa mu ya sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa wannan babi kun ga nan ya ƙare shi ma wannan babi sai babi na gaba wato babu abin nan hasbi alamaiti babu alhassi alamaiti wato zuba ƙasa ga matacci ana so a zuba ƙasa gamatacci da duk wanda ya zo makabarta a kabara na abdulwahabi ibn muhammad al alkisayi a kabara na abdulaziz ibn ahmad al-falalu haddathana abu al-abbas al-asam a kabara na rabi'u a kabara na shafi'i a kabara na ibrahim ibn muhammad an ja'far ibn muhammad ya anabihi sallallahu alaihi wa sallam haka وسلم حقا على الميت ثلاث حقيات annabi ya zo an turbaɗa matacce annabi ya ɗiga ƙasa sau uku yana zubawa bai da yi jami'a da hannu a da biyu ka ɗiba haka sai ya zuba ya koma ya ɗiba sai ya zuba ya koma ya ɗiba sai ya zuba to wanda ya haka nan duka sai ya jayi sai wani ya shigo shi ma ya ɗiba sau uku ya zuba shi ma sai ya jayi to haka aka so ga duk wanda ya taimaka barta in ka yi haka nan to ka da masarci ana ba ka ladar guda. in rakiya ka yi mun san ɗan rakiya ana biya ne amma dai ba mu san abin da za a ba shi ba ɗan rakiya akwai abin da aka ba shi sai dai sani ne aka wani wadda abin da annabi ya faɗa muna ladar sallah da ladar turbuɗa kuke ya faɗa muna kiraji kiraji kiraji guda biyu ladar sallah da ladar turbuɗa amma kai da ka je makabarta ɗai kai tsaye to kayi alheri mun san kayi alheri amma dai ba mu san abin da za a biya ka ba eh, eh to wannan dai ai abin da a turguda dai ita wa gade da kaga annabi ya ita ba kuma za a baka lada wanda ya salla sallah ya yi turguda in kai wannan in ka ta dai kayi tsayin ka kana ba kana matsawayarka ko kuma kana hirarka da abokinka to in ɗumin naka ya kai ga kyale ka kyale ka in ya kai ga baka zunni kuma a baka ka daure shi amma dai in kana sallah da ta huda ka saka ta huda ku kuma in kun ce ka zuba sau uku ya jayi malaman malikiya suka ce zuba ta dai ka ce min ha salaka na ku zubawa ta biyu ka ce min ha kun wafiya na idukun ka ce wafiya na idukun zubawa ta uku ka ce wamin ha zukun jikun amma wasu malamai sun ce in ka ce haka ne ya yi amma dai ba dole ba ne amma dai su malamai a wasu sun ce ya ce haka kowace makabarta ya tabbatar da ya zuba ƙasa ya isa wajen kabari kakka yi tsaye ɗaya ka yi aikin banza ko da yake kayi aiki alheri tun da ka tsawo illa dai mu ba mu sa abin da ba a baka ba amma dai ka to kuma aiki alheri na zuwa makabarta rakiyar matacci wa bi hada da isnadi da wannan isnadin annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam rasha ala qabri ibnihi ibrahim lalle annabi ya watsa ruwa ga kabarin ɗana ibrahim bayan an turbude shi annabi ya watsa mai ruwa wada alaihi hasba ya zuba mai a ƙasa tsakuwa tsakuwa wal hasba'u la yasbutu tsakuwa ko ba ta tabbata ala kabarin da kabari wanda an ka zuwa da kyawu sauka ta kai amma dai ya samu ita kun gani wannan hadisi ya nuna ana zuba ruwa ga kabari ya tubu shi a jikin shi sharaf amma a tabbatar da ƙasar da an kasa wadda jikewa bai sa ta sauka ta ta ta hude kabarin yahudi shi yasa kun ga ga kabarin aisha radiyallahu anha sai da an kai gina ƙasa kwarai an kai gina mai fadi sannan an ka tsakiya sai sai an kai kabari an kai mazurara idan an kai ruwan sama sai ruwa ya cika taf da ruwa haka kamar ya aisha yake radiyallahu anha kuma na tafi wani lokaci ba ga damana ba na iske shi da ruwa a ina tsammani akwai hanho wuri na wanda suka saka mai ruwa a ya jikinta saboda ruwa rahama kuma ga Allah shi ya fara zuba ga shi ya zuba ma ɗane Ibrahim saboda haka ana zubawa to amma ku tabbatar da inda za ku zuba shi an yi kabarin da ya kamata don kun ga kabarin aisha nan bakiya kun ga kame a kai inda gurra na a yake farkon shiga na nan na yake kuma ku yi shi za ka suke jami'an tsaro wurin saboda akwai shiɗannin yan bid'a wato yan shi'a waɗanda sun zo su ɓace su saboda haka sai a akwai jami'an tsaro ɗan shi'a bai zuwa wurin bai zuwa wurin kabarin aisha sai dai ya tsaya da nesa shi abin da yake yi to Allah ya gafarta mana akwai wasu manyan sahabbai banda Aisha su kuma can cikin makabatar da kiya su ma an yi musu rani an yi kabarin su ciki sai dai bai girman na Aisha ba su ma ana samun musu ruwa lokaci bayan lokaci ban tambayi ko kabarin wa na ba su ban tambaye su shi yasa ban san ko su ana ba waru ya abin nan kala shafi'i shafi'i ya ce wa balagana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama sadaha fi ibn ibrahim to labari ya zo mana annabi ya ya ruhi ya sa huri ga kabarin dane ibrahim waru ya an jabirin kala rushe kabrun nabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga jabir ya ce wa annabi ka zuba ruwa ga kabarin sahabbai ne da ɗaya ne to shi ma an zuba makabari ne ruwa sallallahu alaihi wasallam don an gane ruwan rahama ne kuma annabi na son a zuba su don haka shi ma da mutu ana zuba zai ruwa cikin kabari ne وكان وكان الذي رش الماء على قوله بلال بن rabahir babban ladanin nan nashi bilal shi na zuba makabarin annabi ruwa abin nan bikir batin ya tsebo su ga sarka ya zo ya jike kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bada a min kibali ra'asi ya fara zuba daga wajen kan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta zubowa hayo hatta intaha ina rijilai har ya kawo inda kawo annabi summa daraba bil ma'i ila jidari sannan sauran ruwa na gehen katanga gehen gina yake sai ya zuba su ga gina sai sun kama da ga kamarin kuma shi dai bilal lam kadir ala an dura min al-jibal wato gehen katanga da Allah yake haka ya biyo wanga gini yana zuba Wato wanga gini babu ra'ayi saboda saboda kamar ya kai da gina bai yi wa ya dawo wanga gini ya sai dai wanga gehe ya fito da ya gama zubawa daga kai ya kawo na to nan bai zuwa gare shi sai kwashewa sai zuma ga gina sai sun kuma da kabari haka dai aka jike kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu dai ba sani ba don a kabarin annabi yanzu yana da wayar gani sai hukumanci aka gani ne sai hukumanci yanzu idan idan abin nan gwamnan keji ko gwamnan wata jiha yana son ga kabarin annabi tun yanzu ya ka buga musu sai a mai bukin ni ya sai sai sai ya gane shi kun ga sai hukumar ta kai talaka wa kai ma bukin ko da za ka shiga bukin din da ba hana gare shi ko gare ka ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam to sai hukumanci za ka shi kabarin annabi kan ban sani ba ana na ana zuba mai ruwa yanzu ba a zuba mai ban sani ba sai an tambayi wayanda a wurin wayanda sun ka sani amma dai na Aisha na sa ana zubawa yanzu wa ta haka shafi'i shafi'i ya sahi ila tafsir kabul ga yin sadau a sa itace ga kabari wa ruya anil qasim bin muhammad an ruwato daga qasim bin muhammad mashahurin malamin nan na mazhaban malikiya kala da haltu ala aisha ya ce na shigo wajen aisha radiyallahu anha wa kunta sai na ce ya umma ya annata aka shi ni an kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam bude me in ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam Qasim bin Muhammad jika Abubakar Sadiq ne radiyallahu anhu to ya ce na shiga wajen aisha na ce ya inna buɗe min in ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fa kashe falli an salata da kubura sai ta buɗe mini wurra guda uku kun san su uku na aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar radiyallahu anhu da Umar radiyallahu anhu suna cikin ɗakin Aisha to sai ta buɗe mini ni ga kaburra kaburburra guda uku la mushrifatin babu wanda ya tudu kwarai wala ladi'atin babu wanda aka sha ma wani suminci da baka ha wato wanda an ka sanya kuma an sanya mai bada bada sunan kasata al'arafatul hamra kuma ruhajiyar ɗakin ƙasa ce ja sai na ba don ga waɗanda abu da ido na fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muqaddaman sai na ga annabi shi an gaba duka wuri guda an kalle su amma yadda an yi kabarin annabi yana gaba kabarin abubakar shi ko sai an kawo shi kama wajen kawaɗin annabi an ka aji kai ne kama wajen kawaɗin annabi shi kuma umar an ka aji shi kama wajen kawaɗin abubakar kun ga duk cikin daki guda suke amma ba daidai da daidai suke ba Zan girman su ba guda ba shi yasa an ka tsara su haka amma dai tsakanin annabi da abubakar ba kowa tsakanin abubakar da umar ba kowa amma dai an yi baya baya kan wanga yana nan gaba na wanga yana baya haka na wanga yana baya to haka an karo da yesu wanda Allah ya ɗaukaka su lokacin rayuwarsu haka kuma an karo ya kafa burarsu kamar wadda Allah ya ɗaukaka su lokacin rayuwarsu za ka kasu ya ce fara aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muqaddama sai na gama don Allah an tashi gaba wa Abubakar abubakar bai da katifai da bi ka abubakar tsakanin kafaɗon annabi kamar da ni muku misalin gari wa umar ra'asuhu inda rijilai da bi umar ku kai ne wajen kawawa annabi sallallahu alaihi wasallam wato wajen kawawa abubakar wajen kawawa annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga kowa an aje shi matsayin da Allah ya aje shi kabari uku na cikin cikin ɗakin amma kun ga yadda an ka jejjera su akwai gwaggociya tsakanin su ba kamar yadda aka yi makabarta ba da babban mutum da karami duk guda to su su annabi ba haka na an kai musu ba dama sai an ce ma ya arifar fadala da ahli fadali zawu dama wanda ya san mutunci ga masu mutunci mai mutunci mai mutunci shi ya san mutunci masu mutunci waɗanda sabai duka masu mutunci na sun san mutunci masu mutunci da aka san mutunta mai gida fiye da kowa suka mutunta abubakar kusa da shi kamar wanda sun kaga mai gidan ya ɗauki abubakar suka mutunta Umar kusa da Abubakar kamar wanda sun ka gane shi tare da gidan ba daidaita kowa da daidai da su ba har Salima ba ko mutum ba kowa wurin ba har da ita mai gidan Aisha radiyallahu anha bakiya an ka kai ta dan ɗakin wanda an nata shi ɗaya na wanda ya rage ɗakin wanda an nata shi ɗaya na wanda ya rage kuma su annabawa ɗakin da sun ka mutuna na aka turbuɗe su kuma da hadisi ya zo shi yasa an ka kai wa da annabi nan ɗakin da ya mutu da su kuma abokai ne sun rayu tare da shi suna son su kwanta tare da shi kuma ba a magana cikin kabari ba dai a ce za su yi hira da shi ba a magana cikin kabari amma dai kowa na son ya zanna inda masoyi ne ko gobe ko jibi ko gata ko baɗi ko baɗin baɗaɗa kowa na son ya zanna masu masoyi ne saboda haka aka ajiye su waɗanda manyan masoya na duk inda manzo Allah ya shiga tare da su yake saboda haka da yan mutu ya ce an yi shi tare da su kuma an kore shi tare da su sallallahu alaihi wasallam waru ya an subayan tamar an wato ga bayani a tamar قال يا شي رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مصنعا ناك قبر النبي أن دعي ميتون كأن وجن كيني أن دعي ميتون كأن وجن كيني قلت سلام توزون رقمي da tozon sa ai kun ga wajen ka suna yake ba wajen kawa mu suna yake ba to na ga kabarin annabi an yi mai haka ne an yi musanna wa bi riwayati qasim tadullu ala tafsir a wurwa yake kasin ta zilla ala tasai amma ruwa ya kasim ta nuna ana ka yace ai kama dawar kun kaga ana mai kamar shigewa yanzu ko kuna gani ana ne kamar shigewa a jinjira zuwa su a tabbatar da sai yi saiti a daidaita so magi a daidaita magi kamar dawar kun kaga shigewa sada wurin shigewa kuna gani ne to hadisi ya nuna haka aka turbo da ci ba wai na an kasa shi kai a kwashe kasa a rufe shi a za a ɗaya mai ta tsawon to da sun kaga ana yin nan yanzu haka na haka kayiri aka saba kawai sai a zo kasa ba a sa ita ce kayiri shi an kasa shi kin kabari inda kasa ɗaya aka yi kamar an rufe bolo kamar bolo ya mutu ana gudun wari ne kun san gina ɗaya aka aiza shi sai a tsuri a yi da kasa to haka a sa kabarin kayiri amma na musulmi abin na musa kawo wa ma mahama sahatin riwaya riwayar tani zuwa da dai riwayoyin nan biyu suka inganta baka faka annabi goyira kabar kama an garwaye kabara annabi amma kana alayhi zakari yanzu sadda mai ta yi rubuta yace duk dai da riwayoyin ba suka inganta na ga naga a annabi da kaza na ga naga a annabi da kaza riwaya ba za ta ce na ga ainihin ɗan tozo da gaba riwaya ba za ta ce na gani babu tozo gare shi to duk dai wanda ruwayoyi sun ka kasance in ji mai littafi wa ka annahu ka, kamar dai kabarin an canza shi amma kana alaihi firkadi daga abin da yake bisa gare can wako kun san ƙasa ce shekara dubu ana bi ana gyara domin tana kaucewa shekara dubu har da ɗari hudu har da ɗari hudu kun ga lokaci ya tafi faƙad sakada jidaru fi zamanin walid bin abdul malik bangon nan na shige wannan da an karuye annabi ciki zamanin wani yaro mai mulki al-walid bin abdul malik zamanin nan bangon nan na kabarin annabi a wani na shigewar da an karuye da annabi ciki kuma an yi gyara wakila min zamanin umar bin abdulaziz kuma an ce a zamanin umar bin abdulaziz na ko kuma zamanin nan ma ka wannan gida ta koma wasu a shi wa aisha sun ma wasu da sannan an ya wa hadisul a fasa hadisul qasim ya yi abin nan inganci game da bayani sai ka kamar a asaku ya yi inganci wa aula ya yi cancanta an yi kuna mahaifuzan ziyarar baji ya zama abin kiyayewa ga wannan baki na kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga mutanen makka suna da aiki da yawa duk kaburburan magabata akwai ministiri wanda aikin take nan kulawa da su amma kun ga kokari na nasa na addini na uwayensu wanda ba su bar shi ba yanzu mu ku dibe mu ku gani sai an ba da sanawa cewa jama'a ana gayyatar jama'a wajen gyaran makabarta sai an gayyace mutane amma su mutanen makabarta tana da ministry ta taga budget kowace shekara ana mata budget wannan ma'aikatanta suna nan makabarta ɗin suka kulawa da ita makabarta ɗin suke kulawa da ita ko yaushe suna nan suna kulawa kun ga wannan yana cikin ƙoƙarin mutanen maka ya addini shi yasa babu mutumin da ka sukar sai mutumin da bai da addini wanda abin da suka ya fata mai rai na kulawar da suka yi da addini ya fata mai rai shi kadai yake sukar su amma suna kula da wa'annan ayyuka na addini duka wa'anda uwayen sun ka bar musu ba su tafi ko guda fayyar ku dibi wannan gina da aka yi aka kewaye makabartar bakiya ku dibi gina nan da kyau ba ni zato akwai irin ta birnin kai babban birnin jiha kabi ba na zuwa akwai irin gina ku dibi matattakalin nan da an kai inda a shiga makabartar bakiya dole wajen kasa take kama wada ko wace gina take kasa amma ku dibe ta yanzu ta wuce mutum saboda in ta cika sai a zuba kasa gehen da ya cika kashi kashi take haka duk gehen da ya cika sai a kawo kasa sai a cike shi sai ya daɗe kamar 'yan shekaru kamin nan ya cika nan kuma ya cika a koma a kawo ƙasa sai a ciki shi sai a dawo na ɓangare na ƙarshe sadda ɓangaren da na ƙarshe ya cika ko da ya ka cika sai a koma shi shi yasa kun kanta ga ta nan nan gaba yan koraye da za ku ganda ta kai kamar gidan sama saboda maƙabarta ta haye zuba a canza ba to addinin sa yasa haka yanzu mu ku dibe mu ku dibe makabartan nan kullum sai a ce makabarta hili yayi Ni hili bai yi kaɗan ba da a ce su musulmai za su haɗa kansu su nemi abin da ya kamata ba wai kowa ya ce wajen gwamnati ya ce ba a yi min kaza ba ni a yi min kaza ni a yi min kaza da musulmai za su haɗa kansu su gaya ma hukuma abin da suka so kenan sai a yi ƙasa ya gina a kewa makamata a yi mata hanyoyin mota inda za a kawo ƙasa makabartar ta cikinta a yi mata hanyoyi kamar da in shiga makabartar baki a kwa gani in an daza kaburbura nan to kame a aza wasu sai an saki hanya wadda kaka bi haka kai iyakar kaburburan sai a aza wasu ita wagga hanyar in kabari nan yake kana so ka gane shi in ka bi ta kana kai in nan yake kana so ka gane shi in ka bi ta kana kai don hukuma ta ma'aikata na nan ciki koyaushe an ɗauke su aikin su na kabari suna na aikin su na kabari kaburburan rana na an gina an samar yi an yi da ya aka wanda ya mutu a kawo shi duk aiki na aka yi amma kun ga munan ba haka ake yi sai dai da an yi jibi a ce makamata ta cika wannan makamatar da kuke gani yanzu wannan makamatar ta yamma a nan birnin kai wagga ta yamma ta ishi birnin kabe har duniya ta tashi ya ɗauka masa mataki ta ishi birnin kabe har duniya ta tashi ba a koma zuwa gidan kowa a ce ku tashi kowa mu gona to amma ba hukumomi adalai ba yan najeriya adalai ba shi yadda ne su ba yanzu da za a hidda kuɗi a ce a yi ga a kewaye ta an gaba wani kwamila bai tunanin shi ma nan gaban nan za a kawo shi ta ya gona na abu bai tunanin gida ne na ba makabarta ce gidan kowa bai tunanin gida ne na sai ya ɗi wani abu to rayuwar ta haka to amma su maka ɗan girma maka ɗan girma maka a addini suna nan haƙi da abubuwa ku jibi makabarta a cikin zamanin annabi aka samu mutane haihu sallallahu alaihi wasallam tun zamani ne aka samu mutane har yanzu ana ana ana ana ana saba da cikawa kuma da suka ɗaukar mata mataki tana nan ila an yi littar lafal arda wa al'aliha har zuwa sadda Allah zai gari ƙasa da wanda ke bisa gare ta mu ma Allah ya gwada mana lokacin da za mu kai ga wannan lokaci a daina ba da makamartin ne ana yin gidaje da su a ce sun daɗe waruya kuma an ruwaito annan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma lamma dafana Usman bin Mas'ud shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dan uwa ne Usman bin Mas'ud abokin shannono ne wada inda rasimi hajara ya kawo wani duki kato ya azawa wajen Usman shi annabi dan mika aza yace wa qala liya ulama kabru akhi don a gane kabarin dan uwana wa adfilu ilayhi mata min ahli to in turba da yan uwana iyali na duwan da ya mutu kai shi kusa ga Usman bin Mas'ud Usman bin Mas'ud abokin sharnonin manzo Allah ne sallallahu a wasallam da ke ce dan uwana dan uwane na don kani ne na kowa ne tunda mutu guda ta ba su nono ya ce to na aza wannan dutse don a gane kabarin ɗan uwana inda yake kuma don in turgaɗe duk wani mutanen gidana wanda ya mutu in kawo shi nan turbaɗe kusa ga ɗan uwana saboda ka ana aza dutse inda kabari ba ya aure shi wa yukrahu an yurfa al-qabru fawqa ra'si mushrifa makruhi ne yi kabari sai a yi tudu kwarai ya cira mai ya yi tudu kwarai tun da nesa kana cin kane cikin kaburura ya bambanta su makaruni na kana shafi illa kadara ma ya na hukuru sai dai a daga shi kawai dan tudun da ko ga tudun na ya tsira ga ya kawai na aure lika la gudau a ya bayyana kabari na don ka a rika taki ne don ba a so ana takin kawai, wala yujatu alai kuma don ka a yi zaune bisa gari don ba a zama bisa kabari wa huwa qadar a yi mai tudu wanda bai wuce ta da haka wala yi yuraddu jini a min turati ba a cewa a ɗebo wata ƙasa wadda ta tsara ƙasar kabarin da an ka tono ciki ƙasar da an ka tono ciki to ita za a mai suwa ba a samu wata ƙasa a ƙasa kabarin wadda an ka tone shi to ita za a mai suwa ka da albarka sunayenka Allah da shawarin ka madaukaka ka gafarta mana zunubin ka kara mana imani ka kara mana tsoron ka ka kara mana ibada ibadaka da ikhlasi muna da tsauran hadisi guda bari mu ishe shi na, ibnu abdul qahir na, abdul gafir bin muhammad na, muhammad bin isa Haddasa حدثنا ابراهيم ابن Muhammad ابن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الحياج الأسدي قال الأسدي ياتي قال لي علي علي بن أبي طالب ياتي على أب على أب أفك باك باك بري إن أيكيك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ka ta wani aike ka ga abin da manzo Allah ya aike ni manzo Allah ya taba aiki na kai ma to yana aike ka kai irin aiki nan da ya aike ni na daya Allah ta da atan saran kakkaba wani wani hoto mai inuwa duk inda ka gane illa da masa sai ka shahi shi ka buge shi sai ya koma kasa wala kabran mushefa ba za ka ba wani kabari wanda ka ga ayi mai tudu na alfahari ba illa sawaita sai ka daidaita shi da kabarin kowa هذا حديث صحيح وقال خالجة بن زيد رأيتني ونحن شبان abin Khadija ibn Zaid ya ce ra'aitu ni naga kaina wa nan shubban muna yara fi zamanin Usman zamanin Usman wa inna ashaddana wasbatan wanda yi mu saurin tashin tsayi alladhi yasibu abin nan kabar Usman ibn Mas'ud wanda kayin abin nan daidai da kabarin Usman abin nan hatta hatta jawuzu wato in mun ka tawo na gamu muna yara wanda yi mu kowa a tashi da sauri shi ta yi dabara da kabarin Usman har sai hatta nujawuzu har sai mu ce shi kabarin Usman kun sa Usman khalifa ne khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya wada masa dan aljanna yana cikin mutane goma da aka wa bishara da aljanna idan kun diba littafin nan da aka ce ma Usman bin Affan akwai littafi na Abu Bakar wanda aka ce ma Usman bin Affan idan kun diba shi za ku ga hadisai bargaja inda Annabi ya ce mai da aljanna za ku ga hadisai bargaja inda Annabi ya ce mai da aljanna saboda haka shi ɗan aljanna sai dai duk hadisan da sun kai mai bashara sun ce mai ala balwata ɗan aljanna na amma bisa ga bala'i na duniya shi yasa ya fuskanci rigimar nan da kun jiya wadda Allah ya cikin ta itina mai dimbiya yawa wadda Allah ya cikin ta wannan dama annabi ya faɗa mai nan zai game da wannan matsaloli amma dai yanzu haka yana can tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da ya mutu in ji mata ta yi ta ce ya yi kwana ya farka bayan la'asar yana dauke da azumi ya ce mata na yi kwana na mawarki na gama ga Allah zaune sallallahu alaihi sallam da shi da abubakar wato da ma'a da umar su uku ya ce ni mun gaita to maza Allah ya ce mini halin kana azumi Usman ya ce ina dauke da azumi ya ce to yaya musiba ya ce ina nan cikin ta wannan da ka faɗa mai ina nan cikin ta ya ce to kai hankuri nan za ka yi buɗe baki tare da kusan buɗe baki ajali ne ya same shi amma dai yawa mata ta yi wannan bayani ya ce ki yi hankuri yi hiya fata ta na ga za Allah ya tambaye ina azumi mun gaisa da shi da abokaina mun gaisa ya ce mi ina azumi na ce ya ce a masiba na ce ina nan cikinta ya ce to in yi hankuri nan zai yi buɗe baki tare da su ki yi hankuri ta a ta dawo ki yi hankuri ya an jima wucewa ne an ka jima ku? abinda ta yi mai na buɗe baki da ne ta yi buɗe baki da shi shi ya ce sai shi buɗe baki tare da mai gida kun san mutanen Allah akwai waɗanda Allah ka haɗa ma in za su mutu wanda Allah ka haɗa musu cewa lokaci kaza za ku mutu daga nan zuwa a ƙarni kaza za ka mutu ka shirya sai ka ɗauke kin tsakayenka amma ba kowa adda wannan daraja sai irin su wallah Usman bin Affan su adda irin wannan daraja to Allah ya kan su in kafafin su Allah shi haɗa mu aljanna su Allah ya sa mu yi kashi Allah ya shirya mu shirya mu da iyalan mu da iyalan mu Allah ya sa mu albarka Allah ya mako makohon tare da su Allah ya ba mu kakkan kwana nan da an kwana insha Allah sai mu yi wa annabin musallati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka antal Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya Allah ka ƙara mana imani da tsoronka ya Allah ka ƙara mana imani da ilimi ya Allah ka ƙara mana imani da ibadarka da ikhlasi ya Allah ka raya mu ahli sunna ya Allah ka kashe mu ahli sunna ya Allah ka tada mu cikin ahli sunna ya Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin aljanna Allah ka kama cikin makota ne ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka ansa mana addu'a muna roƙon ka ga kuma yi na ka gabarta mana ka gabarta mu yau ka gabarta mana ka gabarta mu iyalan ka gabarta mana ka gabarta mu iya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka rika mana su ya Allah ka rika mana su ya Allah ka wake mana su ya Allah ka tsare mana su Allah ka haɗa kansu ka sasan juna tsakanin su, Allah ka haɗa kansu ka sasan juna tsakanin su, ya Allah ka haɗa kansu ka sasan juna tsakanin su, Allah ka sa taimakon juna tsakanin su, Allah ka sa soyayya tsakanin su, Allah ka mai da hankalin su da karatun da ibadarka duk wani abu wanda yake shagaltar da su ga yin karatu da nazari ne Allah ka nisanta su gare shi saboda albarka yin su duka Allah ka kara musu basira mazansu da matansu yaransu da manyan su ka kara musu basira ka kara musu hazaka ka kara musu zalaka ka kara musu fahimta addininka ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ka azurta ma alherinsu ka kare mu daga sharorinsu saboda albarka sunayenka ka sa su zama ni'imomin ka gare mu kada ka kada ka bari su zama azabar ka gare mu iya da zuriya ka sa su zama na so ido gare mu nan duniya ko da lahira Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kai ɗan Najeriya shugabannin Najeriya Allah ka ala su ga hanya ka ba su mataimaka da masharata na kwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ka azaita mu alherunsu ka kare mu daga sharorin ya Allah ka tausaya mana ka hidda bai su mu. ka ba mu namu da kanka ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isan mu ya kai da arziki Allah ka hada kan Najeriya ka hada kan yan Najeriya Allah ka hada kan Arewa Allah ka hada kan yan Arewa Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya shugabanninka Allah ka shirya su Allah ka ana su ga hanya ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ka azurta mu alherin su ka kare mu daga sharorin ya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya ma Allah ka hada kan wannan jihar ta Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka kare wannan jiya daga gabacinta zuwa yammacinta daga yammacinta zuwa gabacinta daga kudancinta zuwa arewacinta daga arewacinta zuwa kudancinta Allah ka kare tsakiyar wannan jiha wannan babban birnin jiha ka kara mai kariya da tsawonka, Allah mu duka Allah ka kare ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jiha ka Allah ka ala su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙwarai ya Allah ka kare mu ka kare ya Allah ka kare mu ka kare saboda albarka sunayen ka ka tusaya mana ka taimaka mana ka taimake mu ka ka taimaki kowa a kan ka ba mu nasara ka ka ba kowa nasara kan Allah ka ba mu rinjaye ka ka ba kowa rinjaye kan Allah ka ba mu kada ka karba kowa kan ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajarta mu Allah ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira Allah ka yashe mu kunya duniya da lahira Allah ka kare mu da rayuwar mace mu duniya da lahira Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai laihin mu da shi na koye da na bayyane sananne da wanda ba a sani ba duk ka san Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shi ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga mina haƙƙin duk wani mai aiki na kusa da na nesa ya Allah laila wa nahar ka ansa mana addu'o'in ya hormati bismillahir rahmanir rahim la ila bi quraish ila bihim rahlatash shita'i wa sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أدامهم من جوع وآمنهم من خوف الله كتوسعنا الله كتيمكامنا الله كبام الهيري دوكا الله ككارم لك شر دوكا يا الله في صلاتي وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم